to zan yi amfani da wannan dama ne mi ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum Alhaji Yahaya Muhammadu Maina, shugaban New World CRI Listeners Association a jihar Jigawa, ya kuma buƙaci da a gaida mashidda. ba Muhammad Gumel, mataimakin ciyaman na New World Listeners Club Association, yana kuma gaida Garzali Muhammadu Gumel da Shamsuddin Post Office Gumel. sai Muhammadu Mai Walda Gumel jihar Jigawa da Alhaji Ali Kiraji Gashuwa jihar Yobe sai abokinsa Awalu Hassan Guru jihar Yobe. Yana kuma gaida Malam Nuruddin Ibrahim Adam da Abdulkadir Ibrahim Kanin Dabu Yana gaida Sani Rabi'u Katsina da Ibrahim Yahaya da Saminu Alhassan da kuma Mamman Ada da Malam Sanusi Chan na nan sashen Hausa da kuma Bako da Fatima Lui. yana gaida bilkisu da kande da ta sallah da lami da jamila da lubabatu da dukkan ma'aikatan gidan rediyon cri gaba daya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya to a koda yaushe malam yahaya muhammad maina muna cikin godiya da maka fatan alheri bisa ga sakonnin gaisuwa da kake aiko mana Allah ya bar zumunci Allahumma amin. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum Abba Muhammad Nuhu jihar Kano tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida mashi da Fatima Lui da nan sashen Hausa gidan rediyon Beijing. Yana kuma gaida Salisu Muhammad da Wanau da Nuruddin Ibrahim Adam jihar Kano sai kuma Abdulkadir shi ma a jihar Kano. sai kuma ya ce dukkan nagartattun ma'aikatan sashen hausa na cri yana kuma miƙa gaisuwa ga dukkan masu sauraron cri na duk duniya baki ɗaya yana fatan allah ya ƙara rufa mana asiri ya ƙara mana wadata lafiya da kwanciyar hankali a ko da yaushe allahumma amin abba muhammad nuhu da fatan kai ma za ka kasance cikin waɗannan fata da duk kai mana sai kati na gaba kafin ku ji faifan farko a shirin Na karɓo shi ne na haɗin gwiwa daga wajen Ali Filasko bakanikin mota mara Sokoto da malamin raka iska mai kaɗa ganye Sokoto sun kuma buƙaci da a gaida musu da shugaba malam malam mai zanen hula gololo da shugaba Ahmadu Altina Injame na Chadi da shugaba Yusuf mai kayan wuta kasuwar Adamawa da shugaba ɗan Fulani mai tambola Maraɗi Nijar sai shugaba dalhatu manjos gobir samar zaria da shugaba na madina haya da kar senegal da kuma shugaba inusa alhassan pro lagos a ƙarshe ya ce suka buƙaci da a gaida musu da shugaba umaru gero a yama ko debuwa da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu gaishe su su ne ali filasco bakanikin mota more sokoto da malamin raka iska mai kaɗa ganye dukkansu a jihar sokoto Masauraro ga faifanmu na farko a shirin. जवा हो यारो ये तुमको हुआ क्या अजी हमको देखो जरा जवा हो यारो ये तुमको हुआ क्या अजी हमको देखो जरा ये माना अभी है खाली हाथ न होंगे सदा यही दिन रात कभी तो बनेगी अपनी बात अरे यारो मेरे प्यारो मेरी मानो दिलदारो जवाब हो यारो ये तुमको हुआ क्या अजी हमको देखो जरा ये माना अभी है खाली हाथ न होंगे सदा यही दिन रात कभी तो बनेगी अपनी बात अरे यारो मेरे प्यारो मेरी मानो To madalla. Kada ku shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen tukur harka tsohon garin Rijau jihar Neja tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida mishi da baban gida mai 'yan kunne tudun wada Rijau jihar Neja da ɗantani Damsi Dost shamakin tungan magajiya jihar Neja sai Shehu mai agogo bakin masallacin Juma'a Salka jihar Neja. da Masta Warrant Officer mai ritaya na Sidi Ado Zuru jihar Kebbi da Ahmadu Direban Baro gaskiya ba ta neman ado dogari sai janar sakatare Muhammadu Ahmad Usman Tungan Makeri Kagara da shugaba na Madina Yahaya Danladi Dakar Senegal da Usman Dan Fulani mararraban wuri jihar Kebbi da Bako Tela Genu karamar hukumar Rijau jihar Niger sai Umaru Babilon ƙetare sabon garin Rijau da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine tukur harka tsohon garin rijau jihar naija tarayyar najeriya kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karwo gaisuwa da fatan alheri daga wajen abdulkadir ibrahim jihar kano tarayyar najeriya a kungiyar great world listeners club ya kuma buƙaci da a gaida mashi da malam nuruddin ibrahim adam da malam salisu da wanau da Bello Gero da kuma Murtala Jang yana gaida bako da kuma ma'aikatan sashen shugaban ma'aikata na jihar Kano da kuma ma'aikatan hukumar samar da wutan lantarki a karkara na jihar Kano sannan da masu sauraron sashen Hausa na CRI da fatan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine Abdulkadir Ibrahim Great World CRI Listeners Club jihar Kano tarayyar Najeriya. Ma sauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin. मेहनत से मिले जो उस पे गुजार दूसरे के माल को छोड़कर आएगी धर भी एक दिन जमाना जमाना अभी है खाली हाथ न होंगे सदा यही दिन रात कभी तो बनेगी अपनी बात अरे यारो मेरे प्यारो मेरी मानो madalla. Filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin na karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen Alhaji Abbarori layin kasuwar mata fage Kano ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaba falalu mai farar ƙasa zaria da shugaba abdulrazak koli kasuwar sabon gari da shugaba sani ɗan kaka mai fanta caji ofis kasuwar sabon gari da shugaba badaru mai gwanjo jimeta da kuma shugaba umaru mai sai da katin zaɓe su ba sai shugaba awal rimi mai shadda sabon garin shagamu da shugaba ali aware garin malam da nuhu sale sojan najeriya mai ritaya da awwalu gwamna wafa da kuma dr yusuf sakasim lukoro yana gaida bako action na sabuwar mai naira da hassan gege employer yan kura da habu jamo mai shayi tashar kuka a halar garo mai shayin kwalla na asali a takuntawa a ƙarshe ya ce a gaida mashi da ibrahim wada burntomo printing press da wakin tofa jihar kano mai gaishe su shine abbarori likita layin kasuwar mata fage kano Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Fatima Rilwanu Fajaldu karamar hukumar Dange Shuni a jihar Sokoto. Ta kuma buƙaci da a gaida mata da mai gidanta Rilwanu Fajaldu da kuma Ibrahim Sanusi mazaunin Sulaija Abuja. Sai Umu Zaidu Bala kofa sabuwar birnin Kebbi da Fatima Sade Sa'idu Daura Katsina da Halima Kasimu Sardaunan matasan Asad da Sokoto da Rashida Kasimu Fajaldu da ƙarshe kuma ta ce ba za ta manta da hajiya gamba mamman gusau zariya ba da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce fatimar luwanu fajaldu ƙaramar hukumar dange shuni jihar sokoto tarayyar najeriya kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum Yusuf Muhammad Gagarawa ƙaramar hukumar Gagarawa a jihar Jigawa tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida mashi da Hassan Muhammad Binanci jihar Sokoto da Usman Shitu Mahuta da mai nasara nasara funtuwa da Zaidu Bala kofa sabuwar birnin Kebbi da Haladu Muhammadu Musa Bajoga da Sade Sa'idu Daura da Bishir Dauda sabuwar unguwa Katsina da Attahiru Hashim garin Yarima da Rabi'u Sule Taura da Sagir Musbahu Daura Dole da fatan sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya. Mai gaishe su shine Yusuf Muhammad Gagarawa karamar hukumar Gagarawa a jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Masauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin. इसको छूना नहीं हे राम राम ये तो है पाप की कठरी तमाम कब ये रुत बदल जाए किसको खबर लग जाए हमें भी सोने के पर से उड़ेंगे हम सब यार गुलों से मोटर हसीना होगी गले का हार अरे यारो मेरे प्यारो मेरी मानो दिलदार Thank you. madalla. Kada ku shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar sin Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Hassan Muhammad Binanci, unguwar magajin gari a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da sabon shugaban ƙungiyar murya talaka na ƙasa mai rikon ƙwarya alhaji murtala mai gyada kwanta gora sai sanin shaga kofar kaura katsina da comrade bishir dauda katsina da abubakar liman rikina shuni da abdulazizu umar rima bezin kwatas sakkwato a ƙarshe ya ce yana gaida ali rafkana gashuwa da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine hassan muhammad binanci unguwar magajin gari jihar sokoto tarayyar najeriya Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai sauraron mu na yau da kullum Sadisu ya ƙofar Arewa Gumel jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaban masu sauraron CRI na jihar Jigawa Yahaya Muhammad Maina da Malam Majitaba Muhammad da kuma Malam Ahmad Gumel sai Malam Ado Mai Noti tashar Gumel da Muhammadu Mai Walda a Gumel. Yana gaida Malam Idi Mai Shago tare da Sani Kwanar Sule. da oganuhu da bashari likita da basiru mai babbar mota sai malam nasiru uban daba da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine sadisu ya ƙofar arewa gumel jihar jigawa tarayyar najeriya kafin ku ji faifan da ke bisa injin zan karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen muhammadu hamma zangarata kuɗi gaskiyar mai karya da farfesa haladu musa da magaran jamhuriyar nijar sun buƙaci da a gaida musu da muhammadu bello ɗan yaya daɗin mahe sulaija sai abdulsalamu dukko ya guru da haruna mutuwa dole loko london sai baban gida mai albasa 'yan albasa caranci da usman muktar kasuwar bacci kaduna da ali lasko makanikin mota mura sokoto da alhaji ibrahim ado kiri gidan alhoma sokoto da alhaji aminu babban lamba iket sai alhaji garba sarkin hausawa eket da rabi'u dan sarkin hausawa kwatas eket da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya masu gaishe su sune muhammad hamma zangara kuɗi gaskira mai karya da farfesa haladu musa da magaran a jamhuriyar niger sauraro ku ji wannan faifai आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है कैसे कहूँ मैं ओ यार आए प्यार कैसे होता है आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है To madalla. Filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar sun na karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen sakatare gambaringin mai yankan farce a sabon garin gashiwa, jihar Yobe. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da mai ɗakin sa madan Zainabu Abu mai makaroni. Sai malam malam mai zanen hula gwalolo da Alhaji Hamisu mai kayan miya da Ismaila Awalu mai taba sai Alhaji Usman mai wake gashuwa. da adam adam wato adam e adam sabon garin gashuwa da alhaji umar fo'eba mai kayan babura da isa mai kati sabon garin gashuwa da alhaji baban gaje yusuf ringim da alhaji maina gumel jihar jigawa sai isa lawan girgir a garin kuma da alhaji telan iya gwamnatin da maturu da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine sakatare gambaringin mai yankan farce kasuwan sabon gari ga Shuga. kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen mai sauraron mu na yau da kullum wato shugaba ibrahim zubairu othman kofar fada bambale jihar kaduna wato a zaria jihar kaduna tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da cindo mai sai da katin zaɓe ƙaramar hukumar kubau sai ƙaura liti shugaban masu sai da gurasa mararrabar jos jihar kaduna sai kuma marke dillalin raguna ɗinya da kuma ali mai dawa mai maganin gargajiya kwanar farakwai yana gaida lamma mai shago hanyar galadimawa gwargwaje zaria da nasiru mai masara gaɗau da kuma habu tela iya kuɗinka mararrabar jos sai musa baka balas direban bus mararrabar jos da musa garo mai sai da rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna yana gaida ɗalha direban fodi anguwan ƙaura zaria a ƙarshe ya ce yana gaida sarki mai nama hanyar galadimawa gwargwaje zaria da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba ibrahim zubairu othman kofar fada bambale a zaria jihar kaduna tarayyar najeriya sai kati na gaba wanda da shi ne zan kammala shirin namu na yau da na karɓo shi daga wajen wato awali shehu layin tafasa ɗanbatta shugaban masu sauraron cri na garin ɗanbatta ya kuma buƙaci da a gaida masa da Musa magaji batta da Sani Galadima layin tafasa ɗan batta da Ibrahim Galadima Babawo layin tafasa ɗan batta da Rabi'u Galadima layin tafasa da Mubashiru Salisu ƙofar kudu ɗan batta da Kabiru Balaraba ƙofar kudu ɗan batta da Bello Okoroko GRA Kwatas ɗan batta. da dukkanin 'yan kungiyar masu sauraron sashen Hausa na rediyon kasar Sin da ke garin Ɗanbata a jihar Kano da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Awali Shehu layin tafasa Ɗanbata shugaban masu sauraron CRI Hausa na garin Ɗanbata da kuma katin Awali Shehu muka kammala shirin namu na yau. na filin zaɓi sanka da muka watsa muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Kamar kullum Jamila ta sada ni da ku ni Fatima Inuwa Jibrin da na karanto nake fatan Allah ya ba mu alherinsa. Allahumma amin. gonna comigo. के राही को मिलती नहीं मंजिल इश्क में कुछ भी तो होता नहीं हासिल इश्क में कुछ भी तो होता नहीं हासिल इश्क है क्या इस इश्क को कोई समझ न पाया इश्क में जब भी खबर